وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan uwa da muka haɗu a wajen wannan walima ta ɗaurin auren asalama alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau ina jin a kalanda ta musulunci muna sha nawa kenan na'am 26 ga watan hudu hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam 25 daga makka zuwa madina wanda ya zo sha biyu ko? to sha hudu ga watan shida dubu biyu da hudu to kamar yadda kowa ya sani cewa auren amir ne da amira kamar yadda aka rubuta a jikin invitation ana gaita mu zuwa auren amir da amira to eh, ai shi ne na mss din kenan so don haka aure ne wanda za mu iya cewa angon ya san abin da yake yi ita ma wacce aka aura din ta san abin da take yi kuma kamar da na ji labari haduwa ce ma wanda taro irin na addini da aka saba na wanda mss take shiryawa ta ƙasa shine watakila dalilin haɗuwa ɗin kuma allah ya sa albarka har abin ya zama aure so da za mu yi nasiha a kansa abubuwa ne kaɗan waɗanda suka shafi maganan zamantakewa a cikin aure so aure dai sa ba wahala bane tunda ana ta yi ko da daɗi ko ba daɗi dai ana ta yi kuma ƙa'idodin da suke tabbatar da auren ana cika su duk da yake akan ɗan samu bidi'o'i da al'adu a cikin wasu hanyoyi ɗin wasu kuma hanyoyi ɗin sukan ɗaure kai watakila a yadda cewa wasu abubuwan daidai ne kuma a shari'a ba daidai ba ne wasu kuma abin a shari'a daidai ne amma mutane sai su dinga ganin ba daidai ba ne so wannan matsala ta zamantakewa tana farawa ne tun daga hanyar da aka bi wajen yadda aka nemi auren mun shina Allah ta'ala ya halicci maza ne don mata kuma ya halicci mata don maza kuma ya halicci su su duka don su bauta masa so maza ba za su iya rayuwa su kaɗai ba sai da mata mata ba za su iya rayuwa su kaɗai ba sai da maza to tunda kowanne yana bukatan kowanne kuma al'umma ba za ta ci gaba da karuwa ba sai idan akwai mata da maza kuma hanya mafi inganci mafi tsarki wacce aka yadda ɗan adam ya fito ta hanyar ta ita ce hanyar aure don haka ne Allah ta'ala ya sunanta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sunanta maganan aure kuma abu biyar suke tabbatar da shi auren gaba ɗaya a dunkula abu biyar suke tabbatar da shi na ɗaya shine samun mijin da matar da za a aura samun nasu kuma ana yin sa ne ta hanya biyu ko dai kai ka gani ko ita ta gani ka ganka ta ce tana son ka ya halatta ka ganta ka ce kana son ta ya halatta kowa zai iya cewa yana son kowanne so ba laifi ba ne kamar yadda wasu suke gani cewa mace ta ce tana son ka sai a dinga ganin kamar ta zubar da mutuncinta ta zubar da kimarta ta mace bata ma nuna isa ba wata tana so ma sai son ya kashe ta kamar yadda wani shi ma yana son kunya za ta sa ba zai iya bayyana ma wanda yake so yana son sa ba kamar yadda imamu shafi'i wani ya zo majalisar sa ya ce ala ayyuhal ushaqu billahi Kabiru, idza ishtadda al-ishqu lil fata wani zo majalisin imamu shafi'i ya ce da Allah ina ina tambaya idan mutum ƙauna ta dame shi kuma ya rasa yadda zai bayyana ma wanda yake ƙauna ƙaunan nan ya zai yi sai ce yudiru hawahu summa yaktumu sirrahu wa yasbiru fi kullil umuri wa yahda'u in ba zai iya bayyana ƙaunan nan ga wanda yake so ba to ya danne zuciyarsa ya haƙuri ya dake ya cije ya haɗiye ya haƙura sai ce laqad hawala sabr jamila wa lam yajid siwa ghayra qalbin ya ji zau ita haƙiƙa na yi ta ƙoƙarin in danne ƙaunan nan amma kuma abin ya ƙi dannuwa sai ma daɗa ruruwa take tana cinye min nama tana ramar da ni tana zuban min da hawaye sai ce fa in lam yajid sabar al-khitman sirrahu fa laysa lahu indi suwal maut anfa'u in dai yayi iyayen sa ya ga ba zai iya danna wannan soyayya ba to ni abin da ga ya fi kawai ya faɗi ya mutu shine mutum ya yace sami'ina ba mutuna fa ballighu salami ila man kana lil wasl yamna'u yace hakika ji kuma na yadda ƙara mutum a isar da gaisuwa ta ga wanda ya hana ni wato ko ya kasa bani amsa face mutuwa kuma na yadda zan mutu kuma aka cewa ya mutu <laughs> to kun ga ashe kauna wani ciwo ne wanda yake faruwa daga bangaren namiji ko bangaren mace wata akan samu mace ta ji tana son namiji kuma baya son ta ko shi ya yana son wata ba ta son sa ko kuma Allah ya sa ana son juna amma dai wani ya fi son wani a ciki to ana samun wannan da yawa to don haka sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi ɗabi'an mutane ya ce tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha duk masu fita neman aure a duniya gaba ɗaya guri abu hudu suke dubawa a cikin mace in za su aure ta akwai mutumin da in zai auri mace abin da yake dubawa kawai mai kuɗi ce kuɗin kawai zai kalla su ne makasudin yin aura in tana da kuɗi ta isa kenan sai ya aure ta saboda kuɗinta akwai wanda zai yi aure abin da yake duba a wajen mace jamaliha kyawun da Allah ya bata idan kyakkyawa ce kyawun iri biyu ne akwai kyawun sifa akwai kyawun hali akan samu mace tana da kyawun hali amma mai kallon ta ga watakila ba ta da kyan sifa ko ta tana da kyawun sifa watakila ma da za ta shiga gasar kyau sai ta ɗan samu makin da ta samu ko a hanci ko a kumatu ko a fuska ko a tsayuwa ko a tafiya ko a iya murmushi sama kuma halin ta bai da kyau saboda haka wani kyawun ke dubawa ko kyawun hali ko kyan fuska kawai wani kuma darajarta da kimarta da inda ta fito yake dubawa yar shehu wace ce ko yar gwamna wace ce ko yar babban ma'aikaci waye ko yar sarki wane ce to yana jin wannan darajar mata ta ishe shi akalla shi ma a sa shi a bayan mota a tuka shi ko abin da ya kama da haka so wannan su ne manufan mutane komai tsiyarka komai noke-nokenka abin da dai kake son ka aura baya fita daga cikin wannan hudu to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya takaita mana tafiya ya ce alaika bi zati din bai ce kakka auri mai kyau ba bai ce kakka auri mai nasaba ba bai ce kakka auri mace saboda kudinta ba amma dai alaika bi zati din lalle ka ɗau mai addini in Allah ya sa wata takan haɗa hudin gaba daya tana da kyau tana da daraja ɗin na iyayenta da martaba tana da kuɗin kuma tana da addini to kaga in ta haɗa hudin nan to kowa kenan yana santa in kuɗi kake so tana da shi in kyau kake so tana da shi in mulki kake so da mukami tana da shi in addini kake so da hijabanta da niƙabanta ka ganta ta tayawa mata cika kiyamun laili wannan ita ce ake kira son kowa kin wanda ya rasa dan ta haɗa duk abin da maza suke so wannan fa ana magana ne akan siffa da take akwai wacce take samuwa akwai wacce Allah yake ba mutum ita akwai kuma siffa na halitta wata tana da kiba wata siririya wata fara wata baka wata mai haƙuri wata mai faɗa gashi iri iri waɗannan siffofi ne wanda sai zama ya yi zama an kama shekara biyar waɗannan da suke bayyana shi yasa aka ce in mutum ya aure ba a tabbatar da auren sai an shekara biyar ba a ji rigima ta tashi ba sannan ne aka tabbatar cewa lallai tafiyar za ta yi tsawo insha Allah amma daga shekara ɗaya biyu aka ji wani ya fara sanin me yake faruwa watakila ma ta kai ga saki ko rigima to an san aure ba inda za shi wannan shine don haka an ba wa mace dama ta ce tana son namiji in ta gaya mata ta rubuta wasiƙa ta ce zuwa ga wani ina kaunarka ina son ka in kana so na kai ma ka sanar min ya tabbata a sunna ana yin haka kamar yadda wata mata ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah ina son ka kuma kakka ji kunya in baka son ta ce ne baka son ta ko kai mata wasu kalmomi ko ishara da za ta fahimci baka son ta to annabi sallallahu alaihi wasallama bai aure ta ba da ya daga kai ya kalle ta ko ba ta yi masa ba sai ya batta wani sahabi ya ce yana so wanda hadisin yana nan ana kawo shi cikin aure da aka yi da sadakin shine karatun alkur'ani kai kuma ka iya cewa kana so ka tura ka ce kana so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma ummu salama ya tura khatib bin abi balta'ata ije ya ce mata yana son ta sannan kuma wani yana iya kamar uba yana iya zuwa ya ce in kana son yata na baka kamar yadda ya tabbata shi ma cikin sahihul bukhari sayyidina umar ya zo ya samu sayyidina Uthman ya ce ina da ya in kana so za ka aura ya ce a bashi kwana biyu ya ɗanyi nazari ya je nazari ya dawo ya ce gaskiya ina gaba zan aure ba yanzu ya je ya samu sayyidina abubakar ya ce to kai na ga usman ina da ya amma bai nuna yana so ba in kai kana so shi kenan ya ce eh ina so a bai ce sai ya shiru ashe shi sun tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce masa yana so ya auri sayi na Umar Hafsa to sai ya shiru kai ya gaya wa na Umar cewa ai ji annabi yana son ta ya zama yi bai rike sirri ba ko bai faɗi magana a lokacin da ta dace ba sai ya shiru kai kuma ya ce baya so tayewa annabi ya fasa idan annabi ya fasa shi sai ya shiga da haka da abin ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai gamu da sayyidina Umar yake ba shi uzuri cewa da Allah ka yi hakuri rannan na san ranka ya ɓaci kai mu maganar ba baka ji namo maka da wata amsa ba ita ai ƙara sai da na usman shi da baya so fitowa ya fili ya ce mun baya so zuciyata ta kwanta amma kai sai kai mun gum haushi ya kama ni ita to ka ji abin da ya sa nan shiru mun yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ka so ya nuna yana santa yake shawarta ta na bashi dama yayi so abin da ya sa ban ce yana so ba dan kan faɗi sirrinsa lokacin sa bai ba abin da ya sa ni ko ban ce ba na so ba don kada shi ya fasa ni kuma na riga na ce ba na so in kuma ya fasa shiga zan yi ne to wannan shine hikima saboda haka kowane bangare yana iya nuna yana son wani so a cikin wannan kuma shine dalilin da shari'a ta bada dama a haɗu a zance kuma ta ba da dama a tattauna ka ji muryarta ka ga fuskarta ka ga tafiyarta ka kula da wasu al'adunta da wata ɗabi'arta ita ma ta ƙoƙari ta ganka daga sama zuwa ƙasa ta cikin ɗinka tas ka tafiya ta ga yadda kake tafiya da tsayuwarka da komai ta ɗan yi wasu abubuwa haka waɗanda za su tattauna ta ji bakinka da abubuwan da kake faɗa so wannan shine tushe na aure na biyu sadaki na uku siga karɓa da bayarwa na hudu shaidu na biyar wali shikenan in aka yi wannan aure ya tabbata to wannan ba shine matsala ba shi yasa ba ma faɗaɗa bayani sosai a kansa abin da yake matsala shine ya za a zauna nasihohi guda biyu ne zan yi yadda ake zama a musulunci na ɗaya dole ne miji ya ɗauki mace a matsayin abokiyar zama ba abokiyar zama da ma'anar tura suke kawa ba na partnership ba wannan ba ka dai ɗauka wata ɓangare ce taka ita mata ɗauka wani ɓangare ne nata kamar yadda Allah ya faɗa hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su tufafinku ne ku tufafinsu ne don mutum zai sa tufa dole zai ɗauki wacce ta yi masa kuma ya sa tela ya auna shi yi masa daidai da shi kuma tufa tana suturce mutum ne mataka dole ta zama suturarka ta fili ka ta ɓoye ita ma mijinta ya zama suturarta na fili ta na ɓoye suna ka ana yin aure ba wani kunya yanzu ka zama komai naka ta zama komai naka babu inda ba za ta gani a jikinka babu inda ba za ka gani a jikinta ba ya halatta ku yi zindir ku biya cikin ɗaki ku ta kallon juna ka tashi ka yi tafiya ta tashi ta yi tafiya kawai ka kalla ita ma ta kalla komai da komai ko ina take so ta leka ɗaga mata ba wani guri da za ta ɓoye shari'a ta ba ka shi ka leka ko ina a jikinta shine nan auren haida ba da akwai matan da suke ganin baya halatta namiji ga ko ina a jikin matarsa da haka duk sanda ka kira ta ɗakin ka sai ta kashe fitila kafin ta shigo ma dama laliban inda abin ne yake take sai ta kashe kana kunnawa sai ta jawo zani ta rufe ba za ka ga jikinta ba ga wannan gidadanci ne da kwaranci da kauyanci da sokwanci da rashin fahimta inda aka sa gaba yawwa in kuka duba bulugul maram in kuka duba bulugul maram babu wankan janaba za ku ga duk matan annabi sun ce tare suke wanka da annabi kuma annabi baya wanka da tawul ko da dress matansa kuma sun ce tare suke wanka hannana na isha take faɗan yadda ya yi wankan a gabanta ta ce ina kallo ya fara wanke gabansa sannan ya wanke hannunsa sau uku to da bata ga ko yana jikinsa ba ta faɗi ya wanke kaza wanke kaza wanke kaza da haka malamai suka ce wannan hadisi da ya ce kada ɗayan ku ya wanka matan mutum ta wanka ta rage masa ko ya wanka ya rage mata in za su yi wanka su yi ne su yi gaba daya wannan ma sunna ce musamman ga wanda Allah ya muke shi gidansa shi kadai ne in mun yi fatawa a cikin gari wannan wahalar da kika ba mutane sai ga mutum bakwai a gida daya hudu a gida daya to shi za ku iya shiga ban daki ku sake ku yi wanka tare sunna ce ko so daya ka taba yi ko yau in ka koma amma ka taba yi ba ka ce kai mana ruwa ban daki sai ta kai ruwa ka ce to ke ma shigo sai ku wankan ku tare ta cuɗa ka ka cuɗa ta ba wani abu insha Allah to wannan shi ma mu'amala ce mai kyau na biyu ka fahimci ko ka tambaye ta duk abin da take so ita ma ta tambaye ka duk abin da kake so da wanda baka so fahimtar wannan yana da muhimmanci kuma akwai wasu abubuwa guda biyar da ake wa mata nasiha su kiyaye a lokacin aure maza suna son su na ɗaya tsafta namiji yana son mace mai tsafta tsaftar jikinta da tsaftar gida da tsaftar kaya ta dinga sa ta dinga yin tsafta tana wanke jikinta ta wanke gida ta wanke ɗakinta ta fesa turare ko ina ka je yana kanshi na biyu ado ana son mace mai ado ado ko da yake kai akwai sa hannunka a cikin ado ya kamata irin kayan da kaga ana sawa ku gane bambanci tsakanin tsafta da ado tsafta shine wanka wanke baki goge kafa ko da yake za mu da wani guri da ake zuwa a goge kafa akwai na maza akwai na mata sai ka je ka miƙa kafa ka zura ta cikin wani duro ai ta gugar ta sai ta dawo kamar kunci to wasu kan kai matan su ai musu wannan goge goge to in mata ne suke yi ba laifi ka kai mata ka duk kaushin na goge dan ka ta dinga ya ga maka da duma kai ma ji a goge naka faso din da kaushin da a goge kafa ku ta dawo sumul sumul kamar kunci wannan shi ma zai taimaka saboda aka tsafta daban ado daban to a wajen ado din nan akwai wasu abubuwa da shari'a bata yadda da su ba guda uku bata yadda da goge fata a yi fari ba bleaching ko bata yadda da kona gashi ba shine farming amma ta yadda da gyara gashi ya laushi ta yadda da shafa fata mai wanda zai sa fata ta yi laushin gaske duk wanda zai kara fata laushi babu laifi mace ta yi amfani da shi amma wanda zai kone fatar ko a ce fara ce ta koma baka ko baka ce ta koma fara bayan ya saba wa Allah to likitocin fata kuma suna nuna cewa sinadarin da ke cikin fatan gogewa yake yi za a iya kaiwa wata rana da mace kawai rana da ke ta za ta dinga wari kamar an aje danyen nama a cikin rana haka nan ba a yadda a kona gashi ya koma wata kala yanda yanzu ake mai da shi yalo a mai da shi shuɗi a mai da shi kala shari'a ba ta yadda da wannan ba amma ta yadda a sawa gashi mai da zai sa ya laushi yadda mijin ya kama gashin kan ma gashi yana daga cikin sufofin da suke sawa miji sha'awa matarsa shi yasa ma Allah ya musu gashin to wannan gashin ana so kai kuma wannan gashin ya yi laushi kai ma yana burge ka so da haka wannan na jiki kenan irin kuma tufafi irin ɗinkuna da ake yi na kayatarwa wanda ake sa rabin jiki rabi zuwa ƙasa duk wannan dama ado ne ado kuma dama mai gida akewa Allah ya taimake ka ko biyu ne to za a dan more yanzu kafin yara su zo in yara suka zo ne wasu abubuwan duk ba su yi ba sai ka dan kokari ka more na biyu kenan ado tsafta na uku iya abinci gaskiya ana sakaci kwanan nan ina kallon wani gidan talabijin na almanar suke faɗan wata mata a indonesia ta buɗe wani gida wanda ake yi wa mata kwasa-kwasai na aure duk yayin da za a aure sai a zo a yankan mata fom a ciki a kawo ta akwai mata ƙwararru da za su shirya mata yadda za ta zauna da mijinta wata uku za a ba ta certificate cewa wannan ta cancanci a aurar da ita kuma za ta iya zaman aure ta lakanci abubuwa domin yanzu ba a koya mata uwa dai tana kunya su kuma tsofaffi sharri wasu suke sa yara sai a zo a ce kakki nuna masa so mai tsanani maza ba dan goyo bane kakki kaza kuma kakki zaman banza samu dan wani hanya kina samun wasu yan kuɗi kina yin dashi ko da ta hanyar cefane ne in yana baki kuɗin ki dinga dan rage wani abu kina ajewa irin wannan tsofaffi mafi yawa su suke gaya wa mata kaga kenan wannan ba tarbiya ce mai kyau su kuma canto zaunar da mace ake yi a koya mata tafiya ya za tafiya tafiya iri nawa ce ta safa daban ta yamma daban ta rana daban ta ɗebo ruwa daban ta zuwa daban ta koma daban in kina zuwa ai gaban ki yake kallo to akwai yadda zaki shirya gaban in zaki koma bayan ki yake kallo akwai yadda zaki shirya tafiya bayan ya burge shi ya ji ma tafiyar taki ta fi muhimmanci a kan ko to mu ma ya kamata a ce nan gaba wayewar mu ta kai gaskiya an bude irin wannan saboda ina takaicin yadda aure yake mutuwa da wuri har mun taɓa yi wani research cewa yawan aure ne ya fi mutuwa ko ka ɗaura shi ne ya fi yawa da mutuwa aure da ɗaura shi wanda ya yawa ɗaurawa don ana sanarwa ne yauwa saki shi ma da ya ce duk wanda ya saki sai invitation ya sake rabawa waɗanda ya gayyata to da katin saki zuwa ɗakin ka ina sai kai makanta guda saki ana yin saki sosai wallahi aure yanzu daga 91 zuwa yau kusan duk aure da aka yi kaso 100 to 70 sun fita za ka ga duk zaurawa yara ne wata ta kai ta ce shekarar ta ɗaya wata biyu wata ɗaya wata biyu wata wata shida wata ma wata uku to kaga ba a fahimci auren ba kenan so waɗannan abubuwan tsafta kwalliya iya abinci iya tafiya sannan iya girki wannan yana da kyau har magana ma wata bata iya magana ba koya mata magana koya mata sauti da murya wacce za ta ja hankalin miji ta kwantar da hankali kai matan da suke muryar maza ba wani sauti ba kalkala ba hai'a ba gunna ba kalkala kubura ba kalkala sugura balle a samu akbar wannan yana da kyau in mace ta samu ta fahimci waɗannan magunguna to mun gama da wannan kenan sannan shi ko miji ana so ya zama yana da sufofi guda biyar na ɗaya zama mai haƙuri na biyu ya dinga mata abin da take so wanda bai saba Allah ba ma'ana abin da ake nufi ya dinga mata abin da take so shine ya ba ta haƙoƙinta na shari'a ci da sha da tufafi kuma ya dinga dawa gida akan lokaci kuma ya dinga bata uziri kuma ya dinga shigowa gida yana murmushi yana mai sakin fuska kuma ya dinga yin hira da ita ya dinga saka mata fuska yana karɓar shawararta yana tattaunawa da ita benci za ku sa abin nan tebur za ku yi zauna ya mu gaisa ya ake ciki ne harkoki ya da na baki a gida me ya faru ne ya ake ta tana maka tambaya ka ne mata ku tattauna wasu abubuwa na rayuwa ka ji ra'ayinta akai don in ka ban mace ba kwa tattaunawa sai ta je ta shirya wani abu daban kai kana shirya wani abu daban a ƙarshe sai natija abin ta fito sai ka ga ashe kai kai gaban ne ita ta yi yamma sai haka sai zama ya kiyewa to yana da kyau miji ya zama yana matarsa wannan insha Allah za ta ji tana son sa ko da yaushe kuma duk sanda ya fita tana sha'awar dawowarsa duk yanda ya dawo kuma tana murna da zuwansa to matsala ta ƙarshe shine amfani da ake da wasu magunguna wanda an mana yawan tambaya a wajen karatuttuka a kai namiji sai ya zo ya ɗan saka lama kunne ya halatta ne amfani da maganin ƙarfin maza namiji ke ita ko mace a gefe sai ta cewa akwai wasu magunguna tambayoyi ne fa ana ana mana su da yawa cewa akwai magungunan da ake takawa daga cana daga saudiya daga ina ne mata suna amfani da su to gaskiya bayan mun yi nazari duka magungunan bangarorin guda biyu da wanda matan suke amfani da su wajen su kara wa kansu ni'ima ga miji da kuma wanda maza suke amfani da su wajen su zama sun yi karfi maganin karfin maza kullum zaka ga gindin tasha shi ake ta sayarwa in dai za ji mai makirfan ya ɗaga ya busa to cikin abin da zai talla akwai maganin karfin maza sai ga ana yawo da akwatu da waye da magunguna ɗaure ɗaure ɗaure ɗaure kaga mutum ɗauri ya fi arba'in a ɗakin sa wajen maganin ƙarfi maza gaskiya wannan ba ɗabi'a bace mai kyau duka ɓangarorin guda biyu ibn al-qayyim yace ya saba ka'ida ɗabi'arka da kake kai ita ake so ka zauna ita ma ɗabi'arta da take kai ita ake so ta zauna amma an yadda a ci abinci wani nau'i mai daɗi mai lafiya wanda malamai suka ta faɗa waɗanda za su ƙara wa mace ni'ima kuma su ƙara wa namiji ƙarfi ba kuma abin da yake ƙara namiji lafiya da ƙarfi irin tsalle-tsalle da motsa jiki ba kuma abin da yake ƙara mace lafiya irin wato cin abinci mai lafiya mai ruwa-ruwa da ɗan nama-nama haka kwai ne abin nan da sauran irin su doya irin su wake kifi hanta irin waɗannan dambun nama <laughs> wanda su ba tsotso suke daga jikin mutum ba su kawowa suke ka sa akwai abincin da shi ya shiga jiki shi yake tsotsa daga jikinka akwai kuma wanda shi zai kawo nasa da gudunmuwar zai kawo akwai wanda kuma shi zai zo ɗebi tasa gudunmuwar daga jikinka in ka wata shida kana cinsa sai a ga ka tsotse saboda in ya shiga cikin ka shi ma ja yake yin wasu abubuwan yake ja so irin waɗannan inda hali abubuwa ne kuma duk masu sauki wanda ba su da wahala a cikin rayuwa kuma za a iya yin su insha Allah da farin ciki a ƙarshe tunda walima ake ba abu ne kawai na raha da ba wani wa'azi yake buɗe wannan aitayya ita jan ayoyi da hadisai ba maganganu dai ake masu daɗi haka wanda za su faranta rai kuma a ƙarshe a ci abinci a yi masa addu'a Allah ba da zaman lafiya waɗanda suka yi su kuma Allah ya sa musu albarka a cikin yin da suka yi wanda ba su yi ba su kuma kala biyu ne akwai wanda bai yi ba <laughs> akwai wanda bai yi ba kuma yana da niyya to ya niyyar take niyya ko dai yana son wata har yanzu abin ne bai daidaita ba ko kuma ya dan fara tarinsa ko irin masu makalewa ne da ina karatu so nake in gama karatu ko so nake na samu wani aiki mai karfi wanda zan abin nan ko kuma gini nake na fara ko kuma so nake in samu gida ko wani abu duk waɗannan alama ce ta niyya ko akwai kuma waɗanda su duk suna da waɗannan abubuwan da aka lissafa amma babu wani shiri tare da su to su ma sun kasu kaso biyu akwai wanda shi kawai duniyancinsa ne ko rashin lafiya in ka ga mutum wato ya mallaki duk abin da zai aure ya ƙi yi to ɗayan biyu ne ko ɗan duniya ne kawai yana ce yana buga duniyancinsa ko ba shi da lafiya to sai ku yi ma'uziri in ka ga mutum yana ta sangamewa yana ta gundurewa yana ta bushewa kuma ya haɗa komai to ko dai ba da lafiya ko kuma dan duniya ne kawai yana ce yana buga duniyanci sai ku bashi uzuri to sannan kuma akwai shi ma wannan din ya kasu biyu akwai kuma wanda a'a shi kawai aqidarsa ce haka cewa yana ga lokacin aure bai ba ko kuma irin matar da yake so har yanzu bai ganta ba to irin masu tsammanin nan ne da yawa kalla auri wannan na ga wacce tafi ta to barin dan jira kalla auri wannan na ga wacce tafi ta barin dan jira saboda akwai masu wannan rawan rawan ido ake kiransa ruwan ido to ruwan idon nan shi ma musiba ne sai mutum ya ga wannan sai an fara magana sai kuma ya ga wata sai ya fasa sai ya koma waccan to irin wannan masu ruwan idon a karshe su suke zama auri saki kaga ana lissafa mutum ya yi aure takwas biyar goma sha biyar duk yana yi yana saki irin wannan ka ga 'ya'yan mutum duk wari wari to ba daɗi saboda haka muna addu'a ga waɗanda suka yi auren suke da niyyar suke da niyyar riƙewa Allah ya sa su riƙe lafiya wanda suka yi auren kuma ainihin suke da matsaloli Allah warware musu matsalolin auren ya tafi yadda ake so ko daga mata ko daga miji ba ko da yaushe da mace take da laifi ba da yawan an yi taro akan ɗora mata laifin mutuwa aure gaskiya ba su kaɗai ba ne maza ma suna da nasu dawo akwai lokacin da laifin mu ne mu maza mu muke cutar bayan Allah kuma Allah zai saka mu saboda mu ji tsoron Allah mu rike su da amana yadda iyayensu suka ɗauko su daga gidansu aka raba su da kowa aka zo aka danka mana akwai kuma lokacin da laifin matan ne saboda su ma sai musu nasiha su gyara ko kuma lokacin da rashin fahimtar juna ne daga bangare guda biyu saboda haka sai a tsaya fahimci juna da kyau don abin ya yi nasara haka muna addu'a ga mijin nan da matan nan Allah ya sa musu albarka a cikin aurensu wanda ba ba Allah ya hore musu abin da za su Allah kuma ya ba su mata na kwarai wanda kuma suka yi Allah ba su ikon riƙewa Allah ya sa albarka a kullu ma sami'tum wa as'alullah li wa lakum at-tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullah in akwai tambaya ba zan amsa ta amma in tana da alaka da wannan abin da na faɗa to alhamdulillah abin da nake kokarin na faɗa kenan kuma ga malam ya faɗa cewar in akwai tambaya da bata fice biyu ba in ta yawa uku kuma akan abin da aka tattauna din yana da muhimmanci sai a za a iya tambaya in kuma akwai wanda yake gan yana da ɗan wani abu da zai ƙara faɗa shi ma a yayin da ake ta ɗan ake ta ɗan tanɗe sai a sai a sai a sani to amma a malamin man ya ce yana da yar taliki ko to baka ce kake da ita to na da ci taliki za ka to tun da ka fara gano wannan kai ka kawo ba in zan iya karanta su sai in karanta a wannan tambayar da yake shi ne shi ya neman aure yake a musulunci saboda ya ga wasu za su daɗe suna zuwa zance a shekara da shekaru shekara har ya bada misalin shekara hudu ana zuwa zance kafin a aure shi ya dace da shari'a ko ta abin da ke jawo mutum ya daɗe yana zuwa zance ba ɗaura aure ba bayan biyu ne ko shi yana karatu ko yarinya tana karatu sai mutum ya je da wuri ga yarinya tana university tana level 1 ka ce kana santa iyayenta sun ce ba za su yi mata aure ba sai ta gama makaranta ka ka samu zuwa zancen shekara hudu ko kai ka fara zuwa zancen lokaci bai ba so kaga shi ma dole za a ɗau lokaci ana zuwa zance kafin aure ya ɗauru to wannan matsala ce kwaya ɗaya wacce in ba a kula da ita ba ana samun matsala na biyu ba ta isa ma auren ba ko kai ba ta isa auren ba so da haka wannan sai ya zama ana ta zuwa zance har zuwa lokacin da za ka isa ko lokacin da za ta isa wannan shi ma matsala ne wanda in ba a gyara ta ba wannan matsala ba za ta gushe ba ana samun ta a tsawon lokaci tsakanin ma'aurata na'am malam tambayar da nake ta kamar yadda kace kun dan yi bincike akan yawan saki da ake samu ya fi yawan aure to shi binciken ne ya nuna yawan kawo sakin da ake yi sannan kuma da Allah ɗan yi wa samari na siya a kan ko da ke da neman na ciki <coughs> amma dai sauri a samari sukan ɗauki wato aure a matsayin kawai wani abincin da zai hole ya kuma samu biyan bukatar abin da yake ransa ba a ibada ba to da haka da Allah ɗan yi nasiha da mutane za su fahimci wa ibada wato research ɗin da muka yi a unguwa muka yi kwaya ɗaya sai muka gano kowane gida da bazawara gida uku ne a wajen gida 120 da ishirin wanda ba bazawara kuma ba zan faɗi sunan unguwar ba don ka ah, abin ba daɗi ko so wannan sai ya nuna cewa duk auren da aka yi musu duka bai wuce shekara biyar ba ma zuwa yanzu duk suka fito babu bazawarar da ta haura shekara goma a gidan miji daga mai shekara biyu sai mai uku sai mai ɗaya sai mai wata shida to ni abin da nake gani yana jawo wannan mun taɓa gabatar da wata muhadara a fage mai takin mai ka mace-macen aure wanda aka tattauna wannan abin da kyau wata ran sakaci ne daga iyaye za su ma 'ya'yansu tarbiyya irin ta kunya ta ƙauna ta haƙuri ta juriya wadda za su iya zaman gidan miji da ita wata ran kuma daga mazan ne suna yi shiryawa matan karya wanda ta hanyar binciken mu mun gano ana ba da hayar kayan sawa a jezance na namiji da na mace ana ba da aran mota ko hayan mota a jezance sannan ana ba da hayan ma akwatin da za a zuba kayan da kayan da za a zuba a ciki duk akan shirya su zama na karya na aro ne kuma sannan akan wato sa kayan ɗaki ma na aro da kwabar da gadan da kayan ɗakin gaba ɗaya aro su akai sai a dinga ragewa kaɗan kaɗan ana ragewa ana ragewa har a dawo iya adadin abin da uban ya mallaka ko kuma ya ɗauko bashi a ninka masa shi ninki biyu inda za a shirya kayan ɗakin a dubu ɗari sai ya je ya ɗauki ciwo sa a dubu ɗari biyu misali zai ɗauki shekara yana biya so kaga wannan duka ƙarya tana kawo mutuwan aure sannan rashin fahimtar juna kafin a ɗaura auren ko rashin ƙauna yakan jawo mutuwan aure sannan kuma gaggawa wajen yin auren shi ma yakan kawo mutuwan aure sannan rashin iya zama da mu'amala mai kyau tsakanin miji da mata din shi ma yakan kawo mutuwan aure so da ka abubuwa ne da yawa kawai sai dai wanda auren nasu ya mutu su a tambaye su watakila da za a sake wani bincike a ce a tattara zaurawa kamar ɗari biyar a tattauna da kowace ɗaya ɗaya ɗaya a ji me yasa aurenta ya mutu kuma a samu wanda ba su kai aure ya mutu su ma kamar ɗari misali maza watakila za a gano kamar wata ana magana wani magani ya kamata a kawo mutane a asibiti sai na ce a tambayi masu kemis wani magani aka fi siya magani da aka fi siya ce cutar ta fi damun mutane da za a tura yara su bi duk kemis ɗin da yake unguwa a ce mai kafi siyarwa me mutane suka fi siye kullum to wannan abin da mutane suka fi siye watakila shi ya fi damun su to haka nan ma da za a binciki matan da mazan wanda auren su ya mutu watakila za a gano sababin da yake kashe bangarorin guda biyu kamar yadda na faɗa ba za mu ɗora wa mata duka ba ba za mu ɗora maza duka ba akwai laifin mu maza akwai laifin mata akwai kuma rashin fahimta na'am assalamu alaikum eh, a sai makalla yake a ƙarin nasiha akan wayansu matasa wanda ni a fahimta ta wato suna illatar da wato tarbiyyar 'yan mata wato ana samun wayansu matasa yawwa wato saurayi daya ya zama yana da yan mata kamar guda biyar a cikin gari kullum aikinsa kawai ya tafi kance je gurin wannan ka je gurin wannan kuma sannan yana daga cikin matasan da yan mata ke so saboda haka sai ya kasance su yan matan sun isa aure amma sun son wanda ya kamata su aura ya rike su wancan suke hanga wataƙila shi din nan ma kuma ko dan masu dan wani abu ne a hannu suna yin haka ina daga cikin matasan gari da ake so ya kama waɗannan ya kama waɗannan ya rirki a ƙarshe kowace sai a aure da ita tare da sansa ba shi da aure ba shi take so wannan abin da ya faɗa gaskiya yana faruwa ni da ya faɗi biyar ma sai na ja faɗi kaɗan akwai wani yaro da muka shigo taksi da shi wata rana sai na je na gaya abokinsa ya ce yan matan ka nawa sai ce takwas sai ce shi ashirin da biyu gare shi yace kuma da ashirin da biyun nan yana da wasiƙu da yake zama a ɗaki ya rubuta kowace kuma ya kafi hotonta irin wasiƙun nan ne dai da suke tayar da hankalin mata ya wacce in ban ganki ba ba zan iya bacci ba ya kafinan ta ya marurin kaza eh makaryata shahadatu zuri kenan da wasiƙar zuri har wasiƙar zuri ake yanzu so irin waɗannan gaskiya ba su kyauta ba kamata yi mutum kafin ma ya fara zuwa zance wajen mace tabbatar cewa ta yi masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wani sahabi dama cewa ka makale ka dinga kallonta ta inda ba ta ganin ka har ka ji ka yadda da ita ka aminta da ita amma ka ce kana zuwa wajen goma waya kashe so kake ka zaɓi ɗaya duk kuma waɗannan goman ka riga kai musu karerayin da kun san mata suna da soyayya su ɗaya suke yi shi yasa ka ce su yi miji ɗaya kai ko da aka san ɗan hayaniya ne sai aka baka dama ka ƙara Allah so ɗaya take in tana son ka tana son ka in ba ta son ka ba ta son ka shi yasa wata ran wani ya taba wata mata ta taba bugowa Dr. Yusuf Kardawi waya tace malam irin irin yan bokon nan ne amma dai tana da son addini sai ta ce malam an ce maza su auri mata hudu me yasa ba ce su matan su auri maza hudu ba sai doktor yusuf Kazawu ba tare da rigima ko faɗa ko tashin hankali ko kai duka ko zagi ko kafirtawa ba sai ce mata amsaki mai sauki ce namiji ba a yadda ya auri mace hudu ba sai idan zai yi musu adalci idan mutum yana tsoron zai yi adalci haramun ne ya auri mata hudu ba zai yi zalunci kai har Allah ta'ala ya sa sharaɗi ya ce fankihu ma fadalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ba. wa in allah alla ta'dilu fawahida Allah ke kun ji tsoron adalci ku aure daya kenan sharaɗin zama da mata hudu sai idan mutum zai iya daukan nauyin kuma zai iya musu adalci idan ba zai iya ba haramun ne a aure mata hudu to sai ce to ke za ki iya wa maza hudu adalci mace ɗaya mai maza hudu za ki iya musu adalci na farko ya za ki raba musu kwana ya za ki raba musu haihuwa ya za ki hana su su fasa juna baki da inda namiji hudu za su taho don mace ɗaya to wata ran sai an zubo da wani haƙoran gaba ina tabbatar maka da wannan namiji ba zai yarda da wannan kawai a shari'a nawa wani yake gaya mana wani littafi da aka fitar na adadin shari'un da aka yi a italy a italiya an samu maza da suka kashe matansu kusan sau dubu hudu a shekara an shigar da wannan kara a kotu saboda sun gansu da wani ashe kaga da wuya kuma a samu mace ɗari biyar da ta kashe mijinta saboda ta gan shi da wata saboda namiji ya fi tsananin kishi in ya ga matarsa da wani fiye da mace in ta ga mijinta da wata sun ga ashe kenan sai ce ba za ki iya tsara musu haihuwa ba ba za ki iya tsara musu saduwa ba ba ki iya tsara musu kwalliya ba ba za ki iya biya musu bukata ta duk su hudun su zo rana ɗaya kowa yana so ya shigo za ki iya raba musu awa biyu in ki raba musu awa biyu misali wanda ya fara shiga gurin ki ya gaji yadda ke na biyu in ya shigo tun gajiya za ki iya ba shi haƙƙin sa kamar da kika ba da farko sannan kin samu ciki na waye na waye daga cikin su hudun so dai ya fi kawo wasu abubuwa na hankali wanda cikin hikimar Allah ta'ala saboda kauɗan waɗannan rigingimu su faru ya ba namiji dama ya auri mace ɗaya in zai ji in ba zai iya adalci ba in kuma zai iya adalci an ba shi dama ya biyu in zai iya biyun adalci ya biyu domin duk wanda ya auri mace biyu ya zo lahira bai musu adalci ba ranar alkiyama zai tashi barin jikinsa ɗaya ya yi faralai haka zai tashi gaban Allah ita ce alamar ya zalunci mace ɗaya to balle ko mutum ya haura uku mun taɓa tattauna da wani likita da shahidi ahmad yake cewa akwai namijin da Allah yake na mace ɗaya ne kan ma ya ƙara da ɗabi'arsa da sulutinsa da shigarsa da kamanninsa da halinsa da yanayinsa da kamanninsa da maganarsa kawai ya nuna shi na mace ɗaya ne in ya bi zalimi zai zama ko wanda kuma gaskiya sai ya ƙara wani ma sai ya cike kuɗi saboda haka ɗabi'a ce da kuma Allah ya halatta mutane saboda ya san hakan zai faru ba dole sai yi mata hudu ba ka dai yi ɗaya tukunna ka riƙe in yi a ƙarshe sai ka ga tunanin za ka iya yin adalci sai ka ƙaro sannan ka sake ƙarowa ka ƙaro ka ƙaro har ka ƙare Allah kuma ya ƙarar da mu da alkhairi Salamu alaikum ina jin wannan ita ce tambaya ta ƙarshe dai sai dai ko mutum ɗan ta'aliki zai ce ina son malam ya yi bayani dangane da abin da wasu samari suka ɗauka da cewa idan an sanya musu rana kamar an halatta musu dukkan a wasanni ne da rungume ne da wasanni ne saboda wai iyaye sun shiga magana eh, akwai wanda suke kiransa no gap eh, bayan an yi engagement ake yinsa wani zance ne no gap ya ce matso matso da ita a manne ta a jikinsu so gaskiya waɗanda suka fito da wannan fatawa na cewa engagement aure ne ba karamin barna suka haifa ba su ba su sani ba ne akwai fatawar da za ka yi ta ta tafi a iska a kowace kuma wanda yake rayuwa cikin jama'a shi yake ganin barnata in an yi ta dawa barnan nan yi ake baka ma ba da fatawa ba yanzu mutum kawai sai je ya tura wani babansa ko abokansa bi su sa babban riga su dan daji gemun su sai a je a ce an ba shi sai ce ayya sai je buga dan wani ɗan. abin nan ɗinsa ya je ya ce an engagement kawai sai ya fara taɓa wa mace nono yana ɗaukata yana rawa da ita yana tsotsar bakinta wai ai an ɗaura aure wani ma sai ya ce kai jima'i ma ya halatta to gaskiya bai ko ba aure ba ne alkawarin za a baka ne kuma za a iya fasawa inda bahaushe tun da ya fito da baiko a matsayin al'adarsa ta katange masu zuwa zance ne kada wani ya ƙara zuwa zance sai kai inda baiko aure ne to dole ne abu uku su faru na ɗaya bayan an yi baiko idan mutum ya mutu matar tana shiga ta kaba a ka'idar bahaushe aka ce an mawa na baiko matar ta mutu mijin ya mutu tana shiga ta kaba sannan aka ce an yi baiko ɗaya ya mutu wanda yake shi ma da ƙarin nasa bayani ko ta ina ne saboda ne a a tsaya faɗi gaskiya kai kayi abokanka nawa ne wanda suke kusa da kai ba wanda ya aure a cikinsu me yasa ba sa aure to ai ne ba nake so <laughs> kai za ta tambaya ai misali kai ka yanzu matso matso matso ka yi aure me yasa wa kai ba a a tsaya faɗi gaskiya gaskiya wanda hujja ka ga wacce kake so da yawa ma zama tana son ka domin sa kai ba abubuwan ne wannan kasan sai da hakuri amma dai akwai masu ƙarfi sosai wa'anda sun fi kai ba kana yin aiki ba aiki to aikin ba zai ishe ku kai da ita ba to me yasa ba kai ba babu hujja to to su ma duk ba su da hujja to salamu alaikum idan akwai mai ta'aliki yanzu an rufe babin tambaya in dai kana da ta'aliki ko ta shawara da zaka ba wa ango ko sauran waɗanda samari irin su abokina da basu ba kuma babu dalili suna da halin da za su kaga sai a zo a basu yan nasiha ko kuma a nuna musu hanyar da za a ba a samu abu cikin sauki malami ta'aliki na kusan da bai yake kuma da tambaya farko kamar da zuwa sahihu muslim wato aisha hadisin da ta ruwaito ta ce akwai wasu halaye guda biyu wayanda manzo alaihi salatu wassalam yake iya gane cikin lokacin da take cikin yadda da shi da kuma lokacin da take cikin fishi da shi har wato nana aisha radiyallahu anha take cewa lokacin da take cikin yadda da manzo alaihi salatu wassalam shine yake gaya mata yasa yana gane wannan lokuta biyu take tambaye shi wa lokuta ne yace duk lokacin da kike cikin halin yadda da ni sai in ji ko rantsuwa zaki sai in ji kin ce la wa rabbi muhammadin amma kuma duk lokacin da yake fushi da ni sai in ji kin ce la wa rabbi ibrahim to wannan shi ya nuna cewar duk lokacin da kika faɗo sunana kina cikin halin yadda da ni kenan duk kuma lokacin da kika wato faɗo annabi ibrahim wato alamar da akwai ɗan abubuwan da ke faruwa kenan to manzo Allah yana iya gane wannan to mu yanzu akwai wasu inkiyoyi wanda mutane mutum zai iya yi wa matarsa don ta gane yana fushi da ita ba tare da ya faɗi wata kalma ta abin nan ba saboda in muka duba abin da take faɗe ai Allah ubangijin annabi Ibrahim din ne babu kokonto kuma ubangijin annabi Muhammad din ne to tana faɗe ne a hikima wanda ba wani alfis ba wani fujur a cikin abin da take faɗi sannan kuma kamar yadda ya zo a sunna wata rana sayyidina umar akwai mutane daban-daban da suka kawo mai wato koken sun ga wata suna so suna son ya je ya shige musu gaba sahabbai da dama da suka zo suka same suka yi mai wannan magana daga ciki har da ɗansa abdullahi bin umar shi sayyidina umar da ya tafi wajen wannan mata ya tafi gidansu don yi bayani sai ce to wane ya kawo mun kukan yana son ku wane ne kaza ne mai kaza ne wa ma kaza daga cikinsu akwai ɗana abdullahi bin umar ɗan ɗan halifa ne shi ma yana so to ni ma kuma umar ina so sai ku zaɓa to saboda haka yanzu shin wani zai iya tura wani akan ya gane mai wata ya mata bayani to shin ya ga ya gabatar da kansa samun to alhamdulillah wannan ƙarin bayani ya yi kyau cewa ta yaya mutum zai gane matarsa ko ya nuna mata ta wasu halaye da ɗabi'o'i wannan abu ne mai sauki tunda mu ya rashin kirkin ne yawa a da kirki ne fi yawa shi yasa da an dan rashin kirki ake ganewa to yanzu ai mata ma kawai yanzu abin da zamu ce ma ya za a yi mace mace ta gane yanzu mijinta ma ta yi masa kirki kirkin ne muke yi kaɗan to akwai hanyoyi da dama wanda mata suke ganewa su ma maza akwai hanyoyi da suke ganewa da yawa wani ka shigo ma ka gaba a tare ka ba in ka san wani abu na faruwa ko shi ya shigo aka ga ransa a ɓace daga ofis ko daga wajen aiki ko sana'a ya shigo baya dariya ta kila ma ko sallama bai ba ko ka zo ka tarar ba a abinci ba ko kuma an yi abincin aka ƙi a kawo ma sai ka je ka zubo wa kanka kai ma ka san wani abu na faruwa yawwa duk wannan yana ciki a abincin da aka san baka ci ko baka so kai ka san akwai wani abu a ciki ko kai kuma an san kana ɗan kullo wata leda da ɗan wasu abubuwa a ciki sai aka ga hannun ka rabbana in ji bahaushe to kaga an san wani abu na faruwa so waɗannan abu ne mai sauki mutum ya gane kuma abu mai sauki ne mace ta gane abu na biyu maganan neman aure magana ce dama da take faɗa a musulunci kamar da muka bayani cewa neman aure fa ba an baka bane kana so fa ba fa ana son ka bane ku kula da kyau ba fa duk wanda kake so take son ka ba ba kuma duk wacce take son ka kai kuma kake so ba dan da duk wacce take son ka kana santa duk wanda take son ka kana santa da an zauna lafiya mutum kan baro wacce take shi zai so ta ne ita kuma ta kan baro wanda za ta so shi ne to tunda akwai wannan matsalar musulunci ya ba wa mutum dama ya zaɓi macen da yake so mata ma an ba ta dama ta zaɓi mijin da take so to wajen shiga neman aure an ba ku dama ko ku ɗari ne ku shiga amma da zarar an ce an ba mutum ɗaya to daga nan ne haramcin wani ya shiga ike zuwa shi yasa ya ce kada ɗayan ku ya nemi aure a kan auren ɗan uwansa la ya khatubu ahadukum ala khitbati akhihi kada mutum ya nemi aure a kan auren neman ɗan uwansa amma wajen zuwa farkon zuwa kafin a ce ga wanda ake so ya halatta kowa ya shiga wani balarabe ya zo ya tarar da wasu suna ta kokawa za a fasa juna baki ya ce me ya faru aka ce nan duk samarin laila ne to shi ne ake rigima kowa yana cewa shi yake son lailaya za a kai ka je dan rashin mutunci ina son yarinya kai kace kana son ta wannan ma ce kai dan baka da mutunci ina son yarinya kana son ta sai wani yace to ku daina rigima wa tace tana so a cikin ku sai aka ce gaskiya fa ba san ma wa take so ba sai ce to yanzu ku zo mu je ne shige muku gaba yarinyar nan ta fito ta ce wa take so a kauda rigiman nan da aka je aka jera su kowa ya adansa ya tsafta ya kwalle sa ya caje aka zo aka jera su sai ce wa lela waɗannan ne naga za su yi rigima a kanki to dan kashe rigima sai na ce a zo ke ki bayyana wa kike so a ciki da ta kare musu kallo kaf sai ta ce wallahi duk ba wanda ma nake so to sai ce shine wasu baiti guda biyu yace wa kullun yadda i hubban li laila wa laila la taqirru lahu bi zaka izashtabakat dumu'un fi jufunin tabayyana man baka min man tabaka kowa ya ce yana son laila amma wanda laila take so daga ta hutar da su san wanda baya son kamar azaba ne a sa maka san mutum a ta yarinya da ta bugo min waya ta ce tana son wani amma ta yi ta yi shi baya son ta ta zo ma ta gaya min ta ce an ce tana da gida babata tana da kuɗi ta rasu sai aka sai mata gida da kuɗin kuma aka zuba mata wani a banki take ɗiba take kashewa ta ce wannan kuɗin da wannan gidan su suka tsaya a matsayin babata domin babanta baya kula da ita to shi da yake ta sai ake ziga shi ai tunda tana da kuɗi in ka aure ta ma juya ka za ta yi to sai zo ya gaya mata wannan ta ce haba duk ina da kuɗi sai in juya ka yanzu ga gidan na baka kuɗin ma na baka gaba ɗaya ni kai nake so sai ya ki karba to shi da ta zo min da takaddun gidan cewa ta zo a ɗauka a bashi bayan na haɗu da shi sai ya ce min shi kuma tun ta ce tana son sa kuma daga ranar shi kuma yake kinta kullum tana da kasar shi kuma yana da ɗakinta ya ce akwai ranar da ya je akwai ranar da ya je ya yi sallama da ita ya ce abin da ya sa ya ƙiya gaya mata tun da farko tsoron bai san halin da za ta shiga ba to wata ran ya je sallama da ita ya ce da ya fito sai ya ce mata da Allah wance na ga abin da yana da zafi na zo da in baki Ya ita ai kawai da ta yi wani irin tsalle sai ta rungume shi tana kuka ya za ka yi min haka ya ce to ka san a ce mace ta rungume namiji dole zai ɗan ji wani abu ya ci amma Allah sai na ji kamar bayan kada ne ya rungumi saboda rashin kauna ba abin da ya ji da haka akwai wanda ake musu azaba da wannan a sa maka san yarinya ka je zance ta kwada mamari a ce yarin ta ce wallahi ba komai da ta shiga ɗaki za ta manta ta ta muzanta ka ana cewa rashin hankali ne baka ga ta cika hankali ba ba ta fa cika ashirin ba haƙuri za ka yi to ka zo wannan azaba ce sai da imamu shafi'i ya ce in Allah yana son maka azaba sai ya sa maka son wanda baya son ka kenan kai ta azabtuwa da wannan Allah ya tsare mu ina ga lokaci ya kure fa to assalamu alaikum kamar yadda na san da dama za su iya lura a yayin da muke wannan zama Allah cikin rahamarsa ya shigo mana da kwamishina na yada labarai motsa jiki da al'adun gargajiya a malam garba yusuf abubakar wanda sun daɗe shekara da shekaru da angon to muna ganin za mu ba shi dama shi ma ya ɗan tofa albarka ko a ce ko addu'a yi shi angon kafin a kira angon yi wa 'yan uwa jawabin godiya insha Allah. ta billahi min shaidanar rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu da farko mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya kawo lokacin da aka yi wannan aure na dan uwanmu kuma abokin mu malam munir ahmad kuma har aka zo aka zauna aka yi wannan walimar bayan yanci aisha a lokaci guda kuma aka sako aka ɗauko ɗaya daga kafetattun malamanmu ya zo ya shayar da mu wani ilimi wanda yake da littafi muka ce za mu tsaya mu ringa buɗa ba za mu zo kan wannan karatun ba har shekarunmu sai su wuce ta haka ya zo ya shayar da mu alheri har ma ya rufe da wata wani labari mai ban sha'awa wanda yake shine halin da ake ciki yanzu kana son mutum baya son ka ka dubi gida da mota an ba mutum a ba baya so shi yasa nake so da sanar da malam idan an sake samun irin wannan muwa aiko mana nan mu eh, kuma na san da za a jefa kuri'a yanzu cewar suwaye za su za a haiko da wannan abin da na san mu za mu ci zaɓe saboda haka muna fata wannan aure da aka yi allah ya sa albarka a ciki a iya sanin mu da malam munir ahmad mun kyautata masa zato na alkhairi domin addini ya haɗa mu da shi kuma akan addinin ake ta tafiya har yanzu muna fata kamar yadda wani dan uwa ya tambaya cewar wasu sukan yi aure don holewa malam munir rahaba insha Allah ba don holewa bane don ibada ne da haka muna taya shi addu'a Allah ya sa ya zama ibada ta zama karbabbiya ta zama kuma mai miƙewa sau da yawa na san ban sani ba ko kafin zo malam ya masa nasiha kan yayi hakuri kusan kowa cewa ake yi hakuri amma dai ana faɗa ne da al'ada ba za ka gane ba sai shi ba zai gane ba sai wajen gobe da zuwa abin da ya gaba dole zai gane cewar sai ya yi hakurin ko yana so ko baya so amma din ka ta faɗa sai dai da yake shi a matsayinsa na malami kuma yana jin irin wannan jawaban daga bakin malamai zai ringa waiwayowa amma wajibi ne a yi hakuri din kuma ya kasance cewar addini shine wanda zai zama jagora a cikin wannan gidan idan aka yi haka an ci nasara su kuma su malam ga su allah ya saka musu da alheri ah, mu ba ba abin da za mu ci a kansu sai dai sun shayar da mu alheri tun kafin ma ranar ɗaurin auren munir ko walima munir mun san irin karatutukan da muka yi a su da amfanuwa da muke da su har kullum sau da yawa malamai sukan shiga cikin halin kaka suka yi da al'umma domin su Allah ya ganar da su su kuma al'umma ba su gane ba da haka suna cikin gararin a gane din wannan yana sa su a cikin wahala kwarai da gaske da haka shi bana bukatar mu yi musu addu'a Allah ba su juriya da jajircewa a cikin irin eh, wannan gabaran aiki kasaitacce na wa'azi da suka ɗauka a cikin wannan rayuwa ta su na tabbata wata baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa wannan malamin namu ni na san shi na girme shi a shekaru a karatu ya girme ni na san shi tintintintini ah, kalma ɗaya da zan iya cewa kawai malamin ibrahim daurawa ah, allah ya sani cewa mu a cikin ɗan mu mun ɗauke shi kawai wani ɗan baiwa ne ba karatun ba ne abin mamaki wato shekaru da kuma yadda karatun ya zauna inda za ka ɗauki shekarunsa ka ɗauki karatunsa sai ka ga ba su tafi daidai ba na kamar yadda akwai wata ajiya da allah maɗaukakin sarki ya yi muna fata allah ya tsare masa imaninsa ya tsare masa iliminsa ya kare mutuncinsa da zuri'arsa ya sa duk faɗi tashi da shirbici da ake samu a cikin addini allah tsaye da digadigansu kai kasance sun sauka daga kan abin da suke tafiya a kai kuma bisa kyakkyawan zato muna kyautata musu wannan zato ne insha Allah yan uwanmu da suka halarci wannan walima domin a taya shi malamin nir muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi ya ba shi lada irin ladan nan da yake ba wanda ya amsa gayyata ta walima kuma ɗan abin da muka sa muka sa a cikin mu shi ma Allah ya sa Allah ya masa albarka ya amfani lafiyar mu da dukkanin abin da muke tunani akai waɗanda ba su yi aure ba kamar kullum an yi taro akan yi addu'a Allah ya ba su iko su yi to Allah ya ba ku iko ku yi kuma Allah ya tsare ku lokacin da za ku yi din masu guda goma Allah ya taimake su zaɓi guda ɗaya su kyale tara su shiga cikin gari su ma Allah ya sa wa su samu su muna fata Allah ya taimake mu Allah ya sa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh